to a cikin karatun akwai matsaloli da yawa al'ula na farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma qa'iruhu inda Allah fadakarwa akan fadan wato fadan Allah madaukakin sarki inna ma ta'iruhum inda Allah lalle champion su a wajen Allah yake Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci komai da komai hatta abin da suke canfawa an gane wannan ai saka ba za su iya amfanar da kowa ba ba za su iya cutar da kowa ba sai abin da Allah ta'ala ya kaddara qul yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ma qawlihi kuma a tare da faɗansa inda Allah ke cewa champion kuna tare da ku an gane ma'anan kuma ma'akum din nan wato sharrinsa zai koma kanku ne champion da kuke yi sharrinsa zai koma kanku amma kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci komai har abin da kuke champawa na'am na biyu na nafiyul adwa kore ainihin adwa shine rabi kamar zahirin hadisin ya ce la adwa wala diyara ma'anar la adwa ga zahirin magana babu ainihin rabi me ma'anar babu rabi misali babu wani ciwo wanda idan mutum ya rafi mai ciwon ciwon zai kama shi kama a ce yanzu a kuturu a ce in ka rafe shi kai mu'amala da shi to wannan ciwon kuturta zai iya tsallake jikinsa ya koma jikinka zai iya tashi daga jikinsa ya zo jikinka an gane bi ma'ana idan kai mu'amala da kuturu wato ciwon kuturta zai iya kama ka idan kai mu'amala da mai mai wannan ya sunan shi a karambau ciwon karambau zai iya kama ka ah, idan kai mu'amala da akwai ciwuka da dama wanda ko irin tarin TB din nuhu tarin TB idan kai mu'amala da masu shi to wannan cuta yana iya kama ka to wannan shine adwa to zahirin hadisi ce la adwa babu rabi ma'ana babu wani ciwo wanda in ka rabu shi ciwon zai iya kama ka babu shi shine zahirin maganan an gano wani ko to amma da aka samu wasu hadisai sai aka fahimci wato hadisin ba wai za a fassara shi akan zahiri ba ne hadisi ne ingantacce sosai kama menene ma'anar la'aduwa din nan ai babu wani ainihin rabi wanda yake da tasiri sai da izinin Allah an gani babu wani rabi mai tasiri sai da izinin Allah ko da ka uku turu ba lalle ba ne ciwon kuturta ya kama ka sai Allah ya yarda ko da ka rabu mai ciwon TB ba lalle ba ne ciwon TB ya kama ka sai Allah ya yarda a'a in ka ce dole ne zai ya kama mutum me zaka ce game da ƴaƴan da kutare ke haifa ƴaƴan nan sun rayu a cikin cikin iyayensu kuma sun taso tare da iyayen iyayen kutare ne suna kwana tare da iyayen suna cin abincin iyayen suna komai tare da iyayen amma kuma ka ga yaran ciwon kuturta bai kama su ba an gano ko shi ne ake cewa ai ba a yaban dan kuturu sai ya girma da yatsu dan a ka'ida ya kamata duk wanda yake dan kuturu shi ma nan gaba ya zama kuturin to akan samu 'ya'yan kutare sun taso sun girma har sun mutu ba su taɓa ciwon kuturta ba So ya aka fahimci wannan goma manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam firra min al-majzum firaraka min al-asad annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ka guji kuturu irin gudun ka ga zaki irin yadda mutum ke gudun zaki haka zai guji kuturu wannan me yake nuna mana kaga yana nuna mana cewa ana iya daukan ciwon kuturta tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a guje shi kamar yanzu a guji kuturu a kamar yanzu a guji zaki misali kaga wannan ya nuna akwai rabi kuma raɓin nan yana kama mutum amma ba shi da tasiri sai in Allah ya yarda an gano wannan ko to wannan shine ma'anan shi a wajen fassarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an gane shine la adwa din nan eh, na biyu na uku na biyu tsiyara kore ainihin champi kore champi cewa la tsiyara babu champi shin babu camfin akwai mutane suna canfa abubuwa da yawa mutane suna iya ganin mujiya a saman kwano saman rufi su fashe da kuka cewa wani babba ya rasu mutane suna iya ganin farin su sai ta kuka wani babba a cikin ɗan'uwan rasu. an gane wannan ayi ko mutane suna idan ka tsaya ana shara aka share ma kafa mutane suna canfawa cewa ba za ka samu mata ba ashe wannan canfi akwai shi sai dai abinda abinda yake nufi wannan canfi ba shi da tasiri sai in Allah ya yarda wannan abin da ake canfawa babu abin da zai iya ma sai idan Allah ya yarda an gane ku na hudu fiul hamma kore ainihin hamma shi hamma shine wani dodo an hamma shine mujiya an gane ba mujiya shin ba mujiya akwai mujiya me ma'anar ba mujiya ita mujiyan ba za ta iya tasiri ba ganin mujiyan ba abin da zai iya yi sai dai Allah ya kaddara wani abu zai faru ashe mujiyan mujiyan wato shi karan kanshi mujiya babu abin da zai ma sai da abin da Allah ya kaddara an gane wannan ku yawwa alkhamisa na biyar nafi safar kore watan safar wala safar in an ce lan safar kuma ai ga watan safar muna gani ko la safar kuma sai ga safar din to me ake nufi da wala safar ana nufin watan safar ba abinda watan safar zai iya ma don larabawa sun canfa watan safar idan mutum yana so ya yi aure kada ya aure a watan safar idan mutum yana so ya fara wani aiki na alkhairi kada ya fara watan safar domin in ya fara watan safar wannan abu ba zai albarka ba kun fahimci wannan ko in ya fara watan safar wannan al'amari ba zai yi mai ba ba zai yi albarka ba an gane wannan ko to saboda haka sai shari'a ya zo ya nuna wannan watan safar din yana nan fa amma babu wani tasiri gare shi an gane abinda Allah ya kaddara shi yake yi Aisha radiyallahu anha tana ainihin duka kirji tana cewa an aure ni a watan safar sannan na tare a watan safar ta yi kaza a watan safar suna farka faɗin abubuwa da yawa da ta yi a watan safar ta ce an aure ta watan safar kuma babu wata mace da ta fi ta dacewa a wajen manzan Allah sa sanar kamar babu mace da ta fi dacewa kamar ita idan an ce aure a watan safar akwai wani ya ko wani abu to me ya sanya ita ba abin da yake kama ta sai alkhairi a cikin mata ita ce fiyayyun mata gaba daya an gane wannan ku ashe wannan wata safar bai da wani tasiri ba gaskiya bane na'am sadisa na shidda annal fa'ala laysa min zalik lalle ririci bi ma'ana kyakkyawan fata ba shi daga cikin wannan wani mustahab a shi wannan an so shi an so mutum ya ringa kyakkyawan fata mutum ya ringa ni ina ji a jikina yau kamar zan samu kuɗi ni ina ji a jikina yau kamar wani alkhairi zai same ni mutum ya ringa makan kyakkyawan fata wannan ba canfi bane wanda shari'a ta hana السابعة نبقي تفسير الفعل فسر منين فعل من ذا الله صلى الله عليه وسلم ده كانشي يا فسر من معنى فعل يجي الكلمة الطيبة يجي فعل shine kalma mai daɗi kalma wanda yake wato mai daɗi shine fa'al na'am as-samina eh na takwas annal waqi'a fil qulubi min dalik lalle abin da yake abin da yake aukawa cikin zuciya daga cikin camfi tare da cewa mutum yana kyaman shi kaga lokaci baka son camfi amma za yana ta faɗo ma cikin zuciya a gani wato sai ga mutum a bai yarda cewa idan mujiya ta hau saman rufi wani babba ya rasu ba amma yana ganin mujiya sai shedan ya ringa saka mai wani abu to idan shedan na saka maka wani abu kana kokarin kore shi daga zuciyanka to wannan baya cutarwa insha Allah baka da zunubi eh bal yuzibu Allahu bitawakkul sai dai Allah yana tafiyar da shi da tawakkali an gane adira rashirkun adira rashirkun wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul eh am attasi'a na tara zikiru ma yaqulu ambatan abinda wanda ya samu canfi ya shiga mai zuciya idan canfi ya shiga ma zuciya wato manzo Allah ya nuna mana abin da mutum zai faɗa saban manzo Allah na cewa man raddadu biyara an shi faqad ashraka duk wanda shamfi ya tunkuɗe shi daga biyan bukatansa ya yi shirka mutum yana so ya yi tafiya ya je wani gari amma yana tunanin wato ya kama hanya zai yi tafiyar nan yana cikin tafiya ya kama hanya sai ya ga kuturu akan hanya ce tun da na ga kuturin nan ba tafiya na akwai matsala sai ganin kuturin sai ya mayar da shi sai ya koma gida ya fasa yin tafiya din an gane wannan ko to shine manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda canfi ya mayar da shi daga bukatan shi hakika ya shirka an gane wannan ko sai sahabban ya ce ya rasulullah menene kafaran wannan shirka din sai annabi ya ce an ya kula Allahumma la khaira illa khairuk wala tsaira illa tsairuk wala ilaha gairuk an gane wannan shi ne kafaran ya Allah babu wani camfi face camfinka wato ma'ana sai camfin da ka halitta ka halicci camfi domin ka jarabi bayan Allah da shi mutanen kirki ba za su yarda da shi ba kafirai su za su yarda da shi cewa akwai camfi kuma yana tasiri an gane sannan babu wani alkhairi sai alkhairinka ko la khaira illa khairuka babu alkhairi illa khairuka sai alkhairinka wala ɗaira illa ɗairuk wala ilaha gairuk babu abin bautawa da gaskiya sai kai an gani to idan mutum har ya yi canfi, irin canfi irin shirkun ne asgar baya fitar da mutum daga musulunci amma kuma in mutum ya yi shi akwai kafara wannan shi ne kafarin shi eh al'ashira na goma at-tasrihu bi anna at-tira shirkun wato bayyana wa baro baro cewa canfi ba shirka ne manzo Allah ya fito da abun baro ya ce addiyara shirkun addiyara shirkun canfi shirka ne canfi shirka ne an gane wannan ko sai kuma aka samu ainihin idraji daga Abdullahi bin Mas'ud cewa wa ma minna illa babu wani daga cikin mu face yayi canfi walakin Allah yuzhibu bi tawakkul sai dai Allah yana tafiyar da shi da tawakkali wato idan kai canfi to tawakkali yakan kore canfi daga zuciyar mutum to malamai ta ce wannan wa mamin na illa din nan ba maganar manzo bane sallallahu alaihi wa sallam dan ba zai yiwu a ce manzon Allah yayi canfi ba a rayuwar shi an gani a Abdullahi bin Mas'ud da ya ruwaito hadisin shi ya faɗi wannan magana wa mamin na illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul an gani wannan ko almuhim dai canfi shirka ne amma shirkun asgar ba shirka mai fitar da mutum daga musulunci ba sai dai idan mutum ya ci gaba da yin shi zai iya fita musulunci a hankali a hankali tun yana aikata shirkun asgar sai abin ya juye ya koma shirkun akbar Allahu a'lam الحادية Fassaran نقوم شاء تفسير الإيرة المذمومة فسر الشامبيون ديك أبن زرقي shi a بياني شعبا Allah shi ke mu. Wasu lokuta kanga mutum a ko wasu abu da ke afko mutum ko mutum da ya shafuna sai ci karo da kadangare ko kare ko wani mutum mm. sai ga a wannan wurin gaba ɗaya gaban shi da ya sami sai gaban shi ta faɗo ana samun cikin canfi eh dai yana cikin canfi manto mutum ya ɗauka kadangaren zai iya mai wani abu kenan ko kuma ya ɗauka ganin kadangare kaza zai iya faruwa nau'in canfi ne mm. kuma a kasuwanni a wasu abuwa tun da tabbas ana ɗan yin sai ya kasuwanni eh, ana yin zai ga mutum ya ga bayan gida a wani wuri ko kaza ko na abu da mm. ta abin shi ma na sa shi kashi ko da yi. a bai cikin canfi magana cewa don mutum ya ga kaza an murɗe kan shi ko dai ya ga bayan gida a wani waje ko abin da ya kama da wannan mutane saboda neman duniya suna iya yin komai mutane akan neman duniya za su iya zuwa ka'aba su kashi kwarai da gaske wani zai je saboda wani mugun malami ya gaya mai ya ka'aba ya yi bayan gida saboda ya samu abin da yake so na biyan bukatar na duniya yadda mutane ke son duniya komai suna iya yi sai dai mutumin da yake da imani shi ne imanin shi zai kange shi daga fadawa cikin wayannan abubuwa to gaskiya a kasuwanni irin wayannan abubuwa da yawa suna faruwa mutum yana da shago sai ya ga wani dan uwan shi yana ta samun ciniki kwastomomi suna ta ainihin a ah, suna ta cika a shagon wannan mutumin shi kuma ba sa cika a shagon shi sai ya ɗauka wannan asiri ya yi sai shi ma ya je wajen miyagun malamai ya gaya musu cewa shi ga halin da yake ciki ya zo shago tun safe da ƙyar yake samun ciki yana so miyagun malaman nan su ba shi asiri domin ya kore wancan mutumin shi ya zama to shi ke samun cinikin duk wannan na yiwuwa idan mutum ya ga irin wannan sai ya ci gaba da yin askar an gane Allahu makshinihim bima shi'ita ya Allah ka isan mun su da abin da ka so ya ringa irin su la abin la haula wala quwwata illa billah irin su hasbi Allahu wa ni'mal wakil to ta irin wannan in mutum na yin su insha Allah Allah ta'ala zai bashi kariya daga duk ainihin sharri masu sharri Allah ya tsare mu qurratul madih bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kam abra'at wasban bil nasmi باللمس باللمس راحته وأطلقت أربا من رزق لمن لمن كم ديوا راحته تافنسا tafin من ta warkar da ainihin mai masassara da yawa tafinsa ta warkar da mai masassara billamsi da shafa sai ta kwance ainihin kulli min limami daga kullin nan na ainihin ƙananan zunubai ta kwance kulli daga cikin kullin na ƙananan zunubai wa ahayatin sanad da a a ta hakat gurratan fi asir duhani wato da a wato wato kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da awan shi ta rayar da shekara mai fari da awan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayar da shekara mai fari hatta hakar gurratan har kwaikwayi haske fil a'asar duhami a zamunna na duhu har kwaikwayi haske a zamunna na duhu bi arijin jada au kiltal bidaha biha sai bu 'yan yambi au sai bu minal ard wato jada bi arijin annabi yayi kyauta da ainihin girgiji jada bi arijin annabi yayi kyauta da girgiji au kiltal bidaha biha ko za ka yi tsammani albida'a wani kwari ne wani rafi ne biha sai bu milal yam a gare ta akwai ainihin gudana daga teku akwai gudana daga teku au sayru ko iyaya min al-arami daga dam Iyaya min al-arami daga dam kam rahatu kam da yawa rahatu tafin manzo sallallahu alaihi wasallam abraha ta warkar da wasban mai masassara da shafa da zaran ya shafa da tafansa mai albarka sai ka ga mai masassara ya warke da izinin Allah wa atlaqat arba'an kuma tafin nan ta kwance ainihin kulli daga kullin nan na manyan zulma na kananan zulubai wa ahayat sanad da'awatuhu wato da'awan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ahaya tara yadda da asalata shaba shekara mai fari askaha kurratan har ya kwaikwayi haske na masu duhu ja da arzi. eh wato annabi yayi kyauta da girgije aukirtul bidaha biha ko kuma za ka yi tsammani aukirta ko za ka yi tsammani cewa wani rafi ne wani kwari ne wanda biha saibu min minar yam wanda a gare ta akwai gudana daga teku ko tsiyaya daga ainihin dam شرادة فتح الآلام تترى على الولا أركنت إلى البلا وما لقيت عيني كريهة كريهة من جلا وقد لبست نفسي من البين والكلا وبود مزاري أهفتنا مرضى نعم ترادفت الآلام آلام رددا سنة تجيرا توا تترى على الجريء على الولاء كان آري ومن قزم ما في daga cikin girman abin da ke tare da ni yanzu ƙarrafakin eh, eh, hakika na karkata zuwa ga tsufa daga cikin girman abin da ke tare da ni yanzu ba hakika na karkata zuwa ga tsufa yanzu na tsufa kuma wa malakiyat aini alkariya aini alkariya ido na mai ciwo har yanzu bai gamu da minjala wato kwalli ba bai gamu da magani ba ido na mai ciwo har yanzu bai gamu da abin da zai yaye wannan ciwo ba wato gashi ya tsufa amma idan shi mai ciwo har yanzu bai gamu da wato abin da zai yaye mai wannan ciwon ba bai zai yaye mai ciwon ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana kullun yana ta fatan zai ga annabi zai ga annabi har gashi ya tsufa har yanzu idan shi bai samu kai ziyara kabarin manzan Allah ba ko bai samu ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa qad labisat nafsi al-ilah haƙiƙa raina ya sanya wakar labisan nafsi milal bayin wal kila haƙiƙa wakar labisan nafsi birda haƙiƙa raina ya sanya bargo minal bayi na rabuwa wal kila da kuma ƙauracewa raina ya sanya bargo na rabuwa da kuma ƙauracewa rabuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma nisan maziyarta na ya ku masoyanmu da nisan maziyarta na ya kai mu. wato raɗaɗa sun jerantu wato tattara a jere alalwila a akan tsari daga cikin girman abin da ke tare da ni yanzu hakika na karkata zuwa ga bata aini na karkata zuwa ga tsufa hmm. aini alƙariha ido na mai ciwo alhali ido na mai ciwo ma lakiyar bai gamu da minjala bai gamu da yayewa ba wato bai gamu da kwalli wanda zai yaye mai wannan ciwo ba hakika na ya sanya bargo min albayin na ainihin rabuwa da manzan Allah walƙila da kuma ƙaura wa buɗi mazari wa buɗi mazari mm. da kuma nisan maziyarta na ya kuma soyan bismillahir rahmanir rahim madaha qarmin abidi sa'imin fi sayfi qawamin bi laylin sajidi samha abdin ja'idi kizlali wa kar madaha sadarin majidi eh? ja'idin qarmin sariyin an shi'aril ari'ar ka bar san jin daɗi ka zaɓi yaban sadauki adili mai ibada ne manzo sallallahu alaihi wasallam ka zabi yaban sadauki mai ibada sa'ibul bisari mai azumi lokacin zafi mai yawan da yawan tsayuwan dare sa'i mai sujada sallallahu alaihi wasallam nasirin bi millati mai taimako ga addini na gaskiya addini mai sauki bawa mai kyauta zarhawal bidlan kabar san bareyi waktar madaha sadrin ka zaɓi yaban shugaba majigi mai daraja ka bar yaban bareyi su wane ne bareyi mata an gane larabawa suna kamanta kyakkyawan mata da kyakkyawan mace da barewa saboda barewa yana da kyawun ido yana da kyawun wuyan shi na da ɗan tsawo haka kasa yana daga cikin siffa na kyau ya zan mutum wuyan shi ba wa wuyan shi ya haɗe da jikin shi ba za ga wani wuyan shi ya haɗe da jikin shi ya manne haka ana so wuyan ya dan fito haka to shi sa larabawa suke kamanta kyakkyawan mata da da barewa to shi ne ke cewa ka bar yaban bareyi an gane ko ka zaɓi yaban shugaba mai daraja eh ka bar yaban mata ya zama kana ta siffanta mata kana yaban su ka zaɓi yaban shugaba mai daraja ja'idin mai kyauta ƙarfi wato wato yaryaza sariyin wanda yake jarumi da sadauki ah. ar wanda ya tsaraita an shi'aril ar ba shigar ba an shi'aril ar ar wanda ya tsaraita daga tufafin nan na aibi ya tsaraita daga tufafin nan na aibi ka bar son jin daɗi ka zaɓi yaban ainihin sadauki mai ibada mai azumi lokacin zafi kawamin bilaili mai yawan ah, mai yawan laili mai sujada mai taimakon addini mai shi shine musulunci abdin bawa ja'idi mai kyauta eh? eh wato yana ɗauka zai ɗaukan babbar da ƙaramin duka amma asali yana haun ne karami yana dauka zarhawal islam kaza bar san bareyi ka zaɓi yaban shugaba mai daraja mai kyauta ƙarme sadauki jarumi duk da jarumi wanda ya tsaraita daga tufafin aibi بسم الله الرحمن الرحيم gaira anni fawwattu amri ila Allah wa umura sai da cewa ni na mika al'amura na zuwa ga Allah wa umura wato mika al'amura na zuwa ga Allah fara'u ai shire kubuta mika al'amura zuwa ga Allah ai kubuta ko rubba yawmin bi karbala'in musii kaffafat ba'da wuzrihi zawra'u rubba yawmin da yawa wani yini mai muni bi Karbala eh da yawa wani yini mai munanawa a can Karbala wato da yawa wani yini mai muni a can Karbala shine lokacin da aka kashe ainihin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam shine husain radiyallahu an to wannan yini yini ne mai bakanta rai amma kuma kafafar az ba da wuziri sai shi kuma zaura'u sai ya sassauta sashen sashen zunubansa sashen nauyinsa an gane ko abin da ya faru a zaura'u na kashe ainihin banu umayya sai ya sassauta sashen ainihin nauyin wannan yini ya sassauta eh, wato sashen bakin cikin da ke cikin wannan yini abinda yake nufi a nan wato wannan yini yana bakanta mai da in ya tuna da irin wulakancin da aka yi jikan manzo sallallahu amma kuma in ya tuna da mutanen da suka sababa kashe jika manzo su ne banu umayya an ji shi misali to su kuma banu abbas sun yi ramuwan gayya sun kashe bani umayya an gane ku da sun kashe bani umayya har ya zama to jini yana ta kwarara kan titi sun kashe su da yawa sun yanyanka su da yawa to wannan abin ke dan sassauta mai sashen damuwa in ya tana da abin sai sai ga to alhamdulillah wannan ya dan sassauta mai wannan abin an gane saboda kashe kashe kashe wanda zamanin Yazidu a kashe Husaini to amma jingina abin zuwa ga Banu Umayya ga baki daya wannan guluwi banu umayya akwai mutanen kirki da yawa daga cikin su an gane ku kamar yadda yake a kowace kabila ana samu na kirki da na banza to su ma akwai na kirki akwai na banza a cikin su na'am wala adi ka anna kullu tarihin minhum azqu halla ko kullu anhul wika'u wala adi su kuma makiya a lokacin nan sai ga makiya hmm. su waye yake nibir makiya su ne ainihin wanda suka kashe Husaini ko radiyallahu anhu sai ga makiya nan ka anna kulla darihi minhu kai ka ce kowane wurgagge daga cikin su ka ce azziku ka ce tulu ne ko salka kullal wika'u anhu wanda aka aka kwance igiya daga gare shi salka idan an kwance igiya daga gare shi me zai faru ruwan zai ta kwarara ko to shi ma sai ga makiya nan jini na ta kwarara kan titi yanda ka san salka wanda a kwance shi an gano wannan ku banu abbas kai musu kisa na fitan hankali wanda ya zama to wannan ya dan sassauta min sashen abinda nake ji a zuciyana an gaira an ni amri ila Allah sai dai ni na mika al'amura na zuwa ga Allah wata kuidiyar umur kaga mika wuya mika mika al'amura na zuwa ga Allah ya shine kubuta ko na'am yau min musi'in da yawa wani yini mai bakanta rai ke karbala eh mai munanawa a can karbala wanda a zawrau abin da ya faru a wani waje da ake kira zaura'u kafa farshe san sau da ba'a da wani sashen ainihin damuwarsa sashen nauyinsa wal a'adi eh? wal a'adi hmm. sai ga makiya nan ka anna kullu tarihi wato kamar kowane wurgagge daga cikin su ya zama azir utulu kullar kullal wikawu an wanda aka kwance tulu daga gare shi an wanda aka kwance igiya daga gare shi بسم الله الرحمن الرحيم بين فوديك أن ko baina afwadika an yafta da kalbi da iktiyadar mubtada istahi bidan ka ji tsoron ka ji kunyan ainihin furfura tsakanin gefen kanka ka ji tsoron furfura ka ji kunyan furfura tsakanin gefen kanka kada ka yarda fararen yan mata su jaka iktiyadar mubtada irin jan nan na dabban hadaya dabban hadaya idan ana jan shi za a kai zuwa ga ina zuwa ga mayanka ko to kada ka yadda 'yan mata su kai ka zuwa ga inda za a yanka ka kaka yadda 'yan mata su jama hallaka za ga mutum mai daraja mai girma mai sarauta sai ga 'yan mata sun kayar da shi wanda a fagen fama ba a iya ja da shi amma cikin sauƙi in an miƙa ma 'yan mata sai ka sai su kai shi lahira an gane wannan ko shi za ka ce duk mutumin da ya riga ya fi ƙarfin mata ya fi ƙarfin kuɗi an gane ya fi ƙarfin ya ci haram a cikin kuɗi an gane Allah ya taimake shi shedan baya fuskan shi ta bangaren dukiya shedan baya fuskan shi ta bangaren mata to wannan mutumin ya zai gama da duniya lafiya insha Allah an gane dan magiyan in suka fahimci wato ka gagara nan bangaren sai a jarba dai bangaren to in duk bangarorin guda biyu ka riga ka wuce nan to babu wani jarraba wanda za a ma kuma babu shi eh haihata haihata ma haihata haihata ma ko guda biyu ne haihata guda biyu ne ko haihata ma asfa al hata a darban ba'd al mashibi wal jala haihata ka iya nisanta ina ma asfa hata zallata me ya kai munin wannan wajen talalabiya me ya kai munin wannan wajen talalabiya a ce ka yarda yan mata su fuske ka zuwa ga halaka a darban shi akwai farin ciki ne ba adal mashibi bayan furfura da kuma sanko bayan furfura da sanko akwai farin ciki kaga mutum da furfura ya rufe shi buga sanko ai ba wani farin ciki kuma kawai ya jira mutuwa lokacin mutuwa ya zo ya rubba lailin jama'a udrayi ne binti samani na arusan tushtala ya ku mutane ya ayyuhan nas ya ku mutane rubba lailin da yawa dare wanda bintu samani na wato diyar shekara tamanin an taɓa diya yan shekara tamanin budurwa yan shekara tamanin ta tattaro min sasannin wannan daren da yawa dare ya ku mutane da yawa dare wanda bintu zamanina wato diya yan shekara tamanin jama'at kudurai ta tattaro min sasannin wannan dare fi hali ha a rusan halin ta amarya talawan da ake yaye fuskanta an gani halin kasancewar ta amarya wanda ake yaye fuskanta zai yiwu tana ɗiyar shekara tamanin kuma a ringa yaye fuskanta a matsayinta na amarya kai ka aure amarya ce ko in ka aure shekara tamanin wace ce bintu samanin bintu samanin ita ce shi ne giya giya yake yabo a nan wajen kuma wa iya zula yana yaban giya cewa da yawa dare sai giya wanda ake wa mutum bulala tamanin idan ya sha giyan nan ta tattaro min sasanninta wato ma'ana ya ji daɗin shan giyan sosai giyan ta tattaro sasanninta tana budurwa wanda ake yayi idanuwanta wato sabon giya ne irin giyan nan wanda ake yin sabo wanda mutum ke buɗa shi ga hayaki hayaki ya fito ɗin nan cikin shi to irin shi ne yake yabo sai ya kira wani irin giyan da aka yi sabo ya kira ta amarya kuma buɗe wanda ake din nan kaga kumfa ya fito sai ya kira ta amarya wanda ake yaye fuskanta hmm? wa iyaz billah na'am istahi bidan kaji kunyan furfura ji kunyan ainihin furfura baina afwadi tsakanin gefen kanka na'am an yaskada talbibi furfura ya jaka istiyadal mutara irin jan nan na dabban hadaya na'am hayhata kai ya nisanta ma asfa haka me ya kai munin wannan ga zallata ga talarabiya mutum ya yarda mace ta jashi ta halaka da shi a tarban shin akwai farin ciki ba adal mashibi bayan furfura da kuma sanko ya rubba lailin ya ku mutane rubba lailin da yawa dare bintu samani wato ya budurwa ya shekara tamanin ta tattaro sasannin sali gare ni fi hali kauni ha arusan hali kasancewanta wato amarya wacce ake yaye fuskanta masha Allah shi amfanin wannan karatu gaba ɗaya shine sanin lugar larabci in hmm? mutum ya karance zai ga kalmomi daban-daban wanda in ya gansu a wani waje cikin sauki zai yanci abubuwa asalin karatun da ake da a ƙasar hausa mafi yawan malamai ba su cika amfani da dictionary ba irin da littafai su ne kamar dictionary din su sai ga mutum ya haddace shi sai ga in kalma ta zo sai ya tuna da wani baiti sai ya tuna ga ma'anar kalmar nan an gane wannan ko da shi ne malaman mu suka yi zarra wajen sanin lugar larabci da abin da ya kamata shi ba shi wannan ba ana karatun shi dan addini ba ne eh addini ne amma ta bangaren larabci ya zo kamar literature kamar yadda a turanci ake karatun literature domin mutum ya ƙara ƙarfi wajen sanin lugar turanci to haka nan shi ma wannan ana karanta shi don mutum ya ƙara karfafa wajen sanin mai larabci idan ka san larabci kuma za ka fahimci alƙur'ani da kyau shi ne hikima kada wani ce ga sunan suna karatun ishiriniya ga sunan suna karatun alburda karatun da muke ma alburda ba muna karanta shi a matsayin alburda littafi ne wanda za mu kafa hujja da shi kamar kitabu wa sunna ba a'a la karanta shi ne ana amfanuwa da shi janibin luga na larabci kala wa alaikum salam to shi ko zai zo ko sai shi ba? da kasan yi mana shi lalle ya zo na ya tambaya na'am eh, eh to me zan ba ka fara magana ba nan gaban su janyo rikici da ƴaƴan da jikokin su hmm? sai ga mutane da yawa suna ta gudun raba gado nisa da dalili Allah kuma ya riga ya yi magana maganan gado ya raba gado da kanshi ana rasuwa kana ɓata lokaci a raba gado saboda idan ku ba ku yi rikici ba ƴaƴan ku za su yi idan ƴaƴan ku su yi ba jikoki za su yi saka irin wannan daɗe wanda ake yi a Najeriya ce gaskiya ya saba masu wannan eh kuma don mutum ya ce a raba gado ba wai yana farin ciki da mutuwan baba bane ce baba ya rasu bai ma ya rasu ba wannan cewa wai a raba gado kenan kana farin ciki ne dama dukiyar take ci to wannan shine babban shedan da ke hana a raba gado sai mutum ya rinka tunanin idan yayi magana za a ce mai yana son kuɗi ne dama yana Allah Allah baba ya mutu ne sai shiru kuma sai shiru kuma sai azzalimai su rinka amfani da wannan dama suna suna zalunci suna kwashe kuɗin suna cinyewa Allah shi kiyaye amin sai eh, rafiyar wajen duka da kuma gina wani lokaci akwai ɗan kalma na wa'azi a ce za ka iya kotun ne shi in akwai wani abu wanda yake ya race da sunna za ka iya kiran shi misali kamar yadda mai shirina ke cewa wa'izar dinu lam yakmul ta duniya yace idan addini bai cika ba kar ma Allah ya sa duniya ya tabbata an gane wannan da wani magana da yake cewa wato akwai inda yake magana kan yake yaban sahabbai ko yake yaban manzo Allah cewa hawa kullu majidin lil wara wa jalalati annabi ya tattaro kowane irin girma na talikai da kuma daraja wa ja'a bi ayati mahal kullu qalati annabi ya zo da wani irin mu'jiza wanda ya shafi kowane irin magana zai kuskure shi za ka iya kuce irin wannan saboda ya dace da kitabun sunna suka ce wani mawaki ya ce kaza eh inda kuma ya karo da kitabun sunna sai ka yi mutane bayani Allah shi ke mace mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk